Allah Allahu akbar eh ce dal atwal wannan shi tafsiru min tafasir ne wani tafsirin yace atwalun nas anaka ranar tashi alkiyama an sha wahala kwarai an yi zufa ayi zufa ayi zufa kan aka zufan wani ya kai na wurin nan wani ya kai nan wani ya kai wani shi Allah bar wuya yukun su yayi sayi don wahalan kai shafe su allah Allahu akbar atwalun nas anaka wata riwayan ce la atwalun nas nan ba a anaka ba a anakan ba ne. المؤذنون أطول الناس إعناقا إعناقا بمعنى إسراء إلى الجنة سوني إن an القيامة gaggawan su shiga gidan aljanna yana da bambamaki ko ya kake sun sayar da ka shiga gidan aljanna shela dan ya zo da irin wanga aiki gashi na cikin garame kai tambaye kanka muka saka da wani aiki ka zo ka zo da shirka ne ka zo da bid'a ne zuwa wurin maluman boka ka zo ne rayuwanka duk baki ne ka tanadi ne 'yan siyasa kake bi ilaha illallah in ka sauka nan aka fara maka tambayoyi game da labarin siyasan ka kare naka kowane diban albarka in siyasa ya tashi ka ajiye Allah da manzon Allah gefe kai siya to bayan Allah kun ganga ramin ga duk wanda suke bayan ka duniya suke maka kariya ramin ga ba su iyawa eh sai ya kare eh ba mu yadda ana eh, nan ce ba ka yadda ka gani dan ubanka ka san kai karamin dan iska ne shi yasa muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin masu laifi ne Allah ka yafe muna dukkanin mu masu kuskure ne Allah ka yafe muna in muna bayanin kurakuran nan ka bar kumbura kana samun jin zafin zuciya domin ana bayanin yanzu wani ya ji haushi to kai Allah na gaya maka wa idza qila lahu taqillaha akhazatu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad don wanda ke fadin yana baka haushi to wanda kuma ake maganar shi shi ma yana baka haushi ne ko da yaushe bai Allah ba wanda kake so zai ga maka magana ba abin da ya kawo girman kan mutanen maka kenan kun gane ko manzo Allah na da ban haushi she kai Abu Jahl jahannama Allahu akbar da son shi ne ba manzo Allah ba Manzala na da ban haushi she kai Abu Lahab jahannama da son su ne da wani daban ya zo da shi haka kai kuma ba wanda kake so zai gaya maka ba Allahu akbar amma kai hakura da duddin haushinsa ka ji maganan sai ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah ke yasa mu duka ga munan nan ladan abin da ya ban mamaki cikin lamarin ladan duka ni sai nan ga samari ne duka <laughs> yana da ban mamaki samari zalla da ba su wuce wani 2% cikin mu ba ta wannan ke nuna cewa lalle wanga bawan Allah da samari sun bar duk abin da suke sun saya kansa lalle Allah sa ya cika da dadin kai. Ubangiji Allah ya sa cikin wangarami ya zama masa dausayi cikin gidan aljanna. Amin. Allah ya sa yanzu haka muna bayanin ga an bude maladan. Shi yana jin dadi mu kurun ke samun matsala da muka rabu da shi. Wallahi akwai wanda da mun sa shi yanzu zai ce kai. kai Allah na gode da aka kawo ni na a ta duniya wahala nake yi wallahi kun ga tafon ga yanzu haka ko yanzu haka suna kwance nan suna jin daɗi duni inda suke kwance ya fi musu da abin da muke ciki addu'an sukurun ne Allahumma aqdi sa'a Allah ka kakkashe sauran a tashi kiyama da sauri eh yanzu haka ko inda suke addu'a na to Allah ya sa ladan ya cika da wannan Allah ya sa mu ma duran da za a zo da mu irin wanga abin shi zai cika da mu mu ma mu ta cewa Allah muna rokonka ka sa mu gidan aljanna Allah muna rokonka ka sa ita shi alƙiyama mu samu gidan aljanna domin yanzu hakan yana nan bayan an gama tambayoyin wani kyakkyawan mutum da ya zo Allah ya sa ya zo masa in an gama tambayoyin akwai wani kyakkyawan mutum gaba za ga ya kwankwasa ya shigo yace ina ka fito ka yana kawo bushara ban taba ganin mutumin mutum mai kyau kamar irin ka ba she ya tambaye shi Allah ya sa amin yace baka ni ba she ce ban san ka ba yace ka sani yace kai ne wa yace ni ne kiran sallanka ni ne azuminka ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza sada zumunci ni ne kaza ni ne kaza Allah ya juya ni gani nan na gaban ka Allahu akbar haka za su tafira har ila ma sha Allah don Allah in baka son wanne kake so shi yasa kullum muke addu'a muke cewa Allah ya sa ahlus sunna su bi samu amin inda wa'ansu ne da yanzu fatiyan da ake karantawa ba kyau ana ta alhakumu a salatul fati kai kuma kana shan wahala ba taba zuwa ka cewa a karanta bakara ba ka ganda munafunci yake ba taba cewa ala imrana ba kun taba ji rana guda suka zo ka a ce fatiya ka ce suratul ma'ida ka ce musu ma'ida kuma a saya a ce she an karanta wurin za ka san a ya suke mutane Bai Allah na gama ku da Allah akwai waɗanda suke aiki nan masu aikin makabarta wannan bamu da abin da za mu su shi addu'a wallahi da muka zo akwai ni kabarin in ba don wani bawa Allah ce ga alaman kabari da bamu ganewa to amma su ke zuwa mu muna gida muna kwana suna noma suna gyara wuri suna noma suna gyara wuri mutumin kuma shi kai ba ka wo. wani ya cire ya cire lokacin shi kai kana gida kana mai sai gumi eh suna cin kudi suna kaza kai kuma da baka cin kudi kana gida shi sa na gama ku da Allah nan ga gidana ne mahaifina na nan kai ma iyayenka suna nan gashi nan ladani mu ya zo limaman mu sun zo shi hannan mu sun zo duka kowa ya zo mu ma mun zo ku bar mu cire abinda Allah ya sauwake ko da ma ba za su aiki zamu ba su su ci ya isa kawai Allahu akbar wallahi su su yi lafiya su zo su yi aikin gaba wasa bane shi yasa bayan Allah muna rukun ku ga wani kabari dan ya riga ya zama abin da ya zama kaga in ba don muna musu sai gumi ba da wanga an zo an gyara shi yasa mu da abin da zamu yi shaida mu ce Allah ya saka musu da alkhairi